mata da sana'a bakwancin wa muka samu rukayya adam gwammaja malama rukayya sana'ar me ake yi sana'a sai da atamfofi takalma jakunkuna kayan yara duk ma abin da izo a saidawa ake dan ne kofi da ruwanka <laughs> wallahi ne komai da ruwanka ya baraka kayan mata haka kayan gyaran jiki duk ana saidawa musamman yanzu da sanyi ya matso dinnan akwai wani dilka da wannan da dukan da na shiga da a hayaki da kuma shi man ma na gyara jiki irin waskanan nan da mata suke yi to in dai mutum ya lazimci wannan kayayyakin ba abin da jikin shi zai yi akwai ma man kaɗanya da ake kawo shi daga su togo haka shi ma na kafa ana sa da kuma safuna ma duk ina saidawa ki ce ke sana'ar taki lokaci lokaci ne a'a ba lokaci lokaci bane ina duba lokaci idan kayan wannan lokacin ya zo sai a kawo sai a saida ne dai lokaci lokaci eh. to an muna zance shekara nawa da fara sana'a gaskiya akalla na yi wajen shekara ni dai tun ina karamata nake sana'a da son kuɗin ki kika tashi gaskiya ni tun ina karama nake irin asara su alawan madara har na zo ma na koya nake yi da kaina tun ina karama in aka kawo ka yan fashion haka haka sai a bani a ce min an bani a nawa sai in ce to kaza sai in dan dora yan na dari dari hmm. biyu a haka a haka hanna da wayen ki kuma kamar shekara nawa da wayo na kamar yaya Eh, kina karama dai wayan ki lokacin da kika san kuɗi kika san eh, ya kamata na yi sana'a lokacin da ya kamata na yi sana'a lokacin ina JS2 na fara yin sana'a da me kika fara da irin kayan yara kamar yadda na gaya miki eh. alawa wannan a'a abin nufi da kika girma mm. kika mallaki hankalinki mm. Kotun ko tun lokacin har ya kawo yanzu bike tsaye da tsanan sana'a ba a har yanzu ni ban daina ba kawai dai na canja da lokacin ina js2 ina kai wata meet miss ala meet miss mm. tun ana season ma a boye mm. wannan sai da wannan duk kayan yara nake sai da da kuma na aure ina sai da kayan yara stil saboda gidan da na aure kusa da makaranta ne kusa da makaranta ne ina sai da su kantu su kayan yaran da sai na da ina sai da sai na zo kuma na nake ake kamun magi daga anguwanmu nake sai da irin na packet packet mm. na sai a zo a siya na zo kuma na dawo ina sana'a gawai menene Um, me dalilin wannan sana'a dogaro da kai ne ko ko kawai dai sha'awa ce ni gaskiya ina dogara ina sha'awa gaskiya da sha'awa da kuma in dogara da kaina saboda ni ba na so in dinga cewa dan Allah a bani in ji wajen babana ina roƙon shi ba na so ni na fi son kawai in ina da shi in yi wa kaina abu in siya wa kaina abin da dai bai gagara ba na yan mata lokacin kuma yanzu ma da girma ya zo kawai zan yi wa kaina duk abin da nake bukata na gani zan siya in siya wa kaina To alfanu ko kawo yanzu. Kai alhamdulillah na samu alfanu tunda na samu rufin asiri da kuɗin sana'a na yanzu haka still ina karatu da kuɗin wannan sana'ar nake karatu na registration nake biyan kuɗin makaranta nake dinka nake komai da komai a cikin sana'a biyu ke nake yi. Ina karanta Islamic studies. To <clears throat> batun bashi. Kai ya baraka batun bashi sai a hankali mm. gaskiya ana rirrike mana ana mun kuɗaɗe musamman wani lokaci ma ba kayana ba ne zan karba in dora nawa to wani lokaci haka za a riki wani lokaci ne zan yi zan biya ma da kuɗi na saboda bana son fituna bana son tashi hankali gaskiya muna muna fuskantar matsala musamman ma mana kuɗaɗe kuma wani lokaci ma kuɗi ba karami ba wani ma sai dai ka haƙura ka bashi da Allah wani wani kuma ka je ka kai wa hukuma shi musamman hizba muna kai su hizba kuma idan ku kai su hizba kuɗi na fitowa eh kuɗi suna fitowa yanzu wata da na kai ta ma sai waya ta ma kwamanda ta cire sim card ɗin ta ba da waya kuma ta dawo da ragowar kayan da bata ɗinka ba haka ta dawo da su na karbi kaya na ce na gode ta cire kuma sim card ɗinta ta bar waya za a yi gwanjon waya kawai a siyar a bani cikon kuɗi na wani irin kira zaki wa mata a takaice akan sana'a gaskiya kiran da zan wa mata yan uwana mata mu dage mu nemi na kanmu zama haka a ce wai sai miji ya bayar ba wayewa bane kuma ba cinyewa bane mace ta dage ta nemi na kanta saboda ta rufa kanta asiri kuma ta guje wa bacin ran ɗa namiji da takaici ga ce a baka ba a baka ba ko ya dinga cewa ke kin fiye son abin duniya ko kin fiye son wannan kin fiye roƙo amma mace idan tana da sana'a mijin ma wani wulakancin ba zai mata ba saboda tana da abin da za ta yi da ta ga sutura ta ɗinka kanta ta ɗinka wa yaranta ta yi abin zumuncinta za mutum zai yi zumunci da sana'a to kin ga mutum ya samu nasara kuma mutum ba za a dinga kuka da shi ba yawanci fa wani lokaci ma a harka auratayya yawan yawan bani bani da wannan babu da ita tana kawo ita ma tana kawo matsaltsalu wajen zamantakewar rayuwa aure kuma yanzu ga zamantakewar rayuwa auren mu ta zamance ta zamanto taimakekeniya ake yi tsakanin namiji da mace to dan dalina godiya baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria